Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, ‘Yan uwa ina mana fatan alkhairi tare da fatan insha Allah za mu ci gaba da dacewa a wannan al'amari da muka sanya a gaba na haƙar wannan silalla na intanet wanda ake yi. A yau insha Allah za mu kalli ah, wato ainihin lalita ko kuma walet da turanci. wanda mutum zai iya ajiye wa'annan silalla nashi zai iya karɓa ko kuma ya tura ma wani silalla cikin nashi lalitar ko kuma wallet ɗin ko kuma shi a turo mishi silalla na pi wanda ake mining a cikin nashi lalitar kamar yadda dai muka yi bayani shi wannan pi din wato kuɗi ne na yanar gizo-gizo wanda za a iya amfani da shi wajen siye da siyarwa na koma menene kake so ka siya ko ka saida za ka iya saya ka saida wa'yansu kudaden irin na intanet wanda ake yi irin su cryptocurrencies bitcoin da sauransu banda haka bugu da ƙari shi wannan pi ɗin za ka iya siyan wato ainihin physical kuɗi ko physical kaya wa'inda ake saidawa a kasuwanni za ka iya ba da wannan fa'idan a baka waya za ka iya bayarwa ka sai mota za ka iya shi ma mai mota zai iya saida maka ya karɓa fa'i kawai ba wai sai ka canza su zuwa naira ko ka canza su zuwa dala ba a'a su kawai za ka yi amfani da su directly ka sai waya ka sai mota ka sai duk wani abin da kake so ka siya ka biya ma'aikata in kana so ka biya ka a biya ka kai ma idan kana so a biya ka da su so wannan su ne ah, kuɗin nan na na na intanet wanda muke muke so mu tattauna a kan shi so ya za a yi kai tsaye bari mu je kun ga yanzu in ka buɗe ko kika buɗe wannan app din naki za ki ga an sa create wallet create wallet kun ga wurin create wallet din nan to za ka iya danna shi ko kuma idan ba haka ba in ba ka so ka danna nan create wallet za ka je ka danna wurin abubuwan nan guda uku kun gan shi nan nan gurin za ka danna nan gurin kai tsaye idan ka danna zai kai ka zai shigar da kai nan to kun ga home pi browser wannan pi browser ɗin ko da ka danna can zai ce maka ka je ka danna pi browser ɗin nan ne to pi browser ɗin nan ita za a shiga kun ganta nan wannan pi browser ɗin ita za ka shiga da kin shiga wannan ko ka shiga wannan pi browser ɗin shikenan kana shiga zai je kai ka nan install and sign in to pi browser app menene pi browser app shi ma application ne wanda za je ka yi downloading a play store ko kuma apple store naka to kana zuwa ka yi kai downloading wannan application din za ka yi sign in za sign in ne dama tunda dama kana da application ɗinka na na na, na pi to za ka sign in a sign in kawai za ka je ka ce sign in ko ki sign in for example just once okay masalan za je kace sign in yawo to ya bude da ka ce sign in zai bude maka zai kawo maka ko zai kawo miki waɗannan abubuwa din to kun ga daga tsakiya din nan gashi nan wallet pie daga pi sai wallet pi sai pi sai mind pi sai develop pi so wannan chat pi daidai inda za ka shiga ka ga mutane suna ta tattaunawa a game da shi wannan pi din wannan wallet pi din shine abin da muke magana a kai inda za ki shiga ko za ka shiga domin ka buɗe naka lalita, sai ka danna kana dannawa zai ce to ah, ni na riga na buɗe nawa shi yasa to zai baka wa'yansu alfabet ga nan ko kuma in ce wa'yansu kalmomi guda 24 wa'yannan kalmomi 24 yana da matukar mahimmanci ka rubuta su yanda suke ka rubuta su yanda suke ka rubuta su yanda suke ko ki rubuta su yanda suke ki aje a wata pepa na daban yanda babu wani wanda zai iya ganin su ko kuma za ki ɓoye su cikin credentials naki ko wa'yansu dai takardu muhimmai wa'yanda kike da su a nan za ki je ki aje su so da ko da kin canza waya in kika zo kika bude za a ce ki saka su kamar yanzu nan kin ga an ce in saka su kaga an ce in saka su to ni na ba na riga na, na bude da su kuma sannan na bude kuma da fingerprint ina unlock with fingerprint zan bude ne da fingerprint amma an ce unlock with passphrase sai in saka wannan passphrase din a nan gurin sai in rubuta su yanda suke yanda suke yanda suke kamar yanda nace yanda suke a yanda aka jeranto su haka kai ma za ka rubuta su yanda aka jeranto su amma ni da yake na riga na na ɓoye nawa ba na so kuma in rubuta su a nan gurin duk wanda ya samu waɗannan kalmomin to shikenan ya samu ya samu mabudin lalitar ka ko lalitar ke kuma zai iya shiga a san da ya ga dama kuma ya maka ɓanna yanda yake so saboda haka sai a kiyaye sosai da sosai a kiyaye a kiyaye a kiyaye kada a yi wasa da su a ɓoye su yadda ya kamata to ni barin je in shiga kai tsaye zan shiga da fingerprint ina ne to kun ga na shiga da fingerprint ina za ku ga an bani kamar 100 pi test pi wannan 100 test pi in nan na gwaji ne na gwaji ne na gwaji ne ba na gaske ba ne na gwaji ne yadda za ka yi tsakaninku da ɗan uwanka ko ɗan uwanka ko waɗanda kuke tare da su za ki tura ko za ka tura mishi send kenan za ka tura mishi zai turo maka a can na manta ban gaya muku ba bayan ka yi creating wannan za a baka wallet address za a baka wallet address wannan wallet address ɗin nan shi ma sai ka ajiye shi a gefe kai copying ɗin shi ka ajiye shi a wani wuri ko cikin whatsapp ɗinka ne shi wannan za ka iya ɓoye shi ka sa shi wallet address ɗinka idan kana so a turo maka idan kana so a turo maka wato ainihin uh, shi wa'annan kuɗi currency din nan na pi to za ka ce receive in ka ce receive ga wallet address ina ya fito ko haka sai kai copy sai kai copy ko ki copy ɗin wannan wallet address wannan wallet address ina ne sai in yi copy sai in tura ma wanda zai turo min to kun ga yadda ake kenan shi kuma sai ya saka min coin ɗin da nike bukata ko na nawa ne nike so ko nawa nake so sai ya saka min ni kuma in biya shi so wannan shine wallet address barin dan koma baya send yanzu kai ne zaka tura wannan receive muka yi yanzu kai kuma kai zaka tura ma wani zaka biya wani da kuɗin nan na na sai ka je mishi send shi kuma zai zaka ce ya turo maka wallet address nashi sai ya turo da wallet address nashi sai ka rubuta a nan gurin a nan za ka yi pasting wallet ka yi copy kawai ka yi pasting a nan gurin sai ka rubuta guda nawa kake so ka tura mishi masalan a ce guda goma yau fi minimum amount kamar 0.01 shine minimum amount zan iya cewa ni zan sai da mai guda goma a matsayin naira dubu ɗari uku guda goma 300,000 guda goma yawon an ce ni zan tura mishi akan guda goma a matsayin naira 300,000 sai in sa 300,000 kawai sai in je send gani sai in buga send kawai zan sa send to da yake ban sa wallet address in kowa ba a nan gurin to kin ga bayan da za a yi tura to sai in je send kawai na ce send kawai zai je mishi ah, me da sunan shi guda goma fayi guda goma zai isa wurin shi to shi shikenan ka iya turawa ka iya ansa ka iya karba kai ma ka iya tura ma wani fayi mai da sunan shi pi coin to Allah ya mana jagora kuma Allah ya samu dace